بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الملك أن سوكر دائتا مكا دقمان بوبين سورر bayyana cikar mulkin Allah da دوما أجيس a ji tsoronsa kuma a guji ukubarsa. تفسيري تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الهيرن الله wanda mulki yake hannunsa shi kadai يا yawaita كما ya girmama كما شي مي iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور wanda ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa domin ya jarraba ku ya ku mutane wane ne a cikin ku ya yafi kyautata aiki shine mabawayi wanda babu mai rinjayarsa mai yawan gafara ga zunuban waɗanda suka tuba daga cikin bayansa الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور wanda ya halarci sammai guda bakwai kowace sama tana rufe da ta ƙasa da ita ba tare da suna gogar juna ba ya kai mai duba ba za ka taɓa ganin rashin dacewa a cikin halittar Allah ba ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ka daɗa mayar da ganinka shin za ka ga wata tsaga ko ke cewa ba za ka ga haka ba sai dai ka ga wata halitta mai kyau da ƙwarewa a cikinta ka sake maimaita kallonka ka daɗa maimaitawa wani bayan wani ganinka zai dawo maka cikin kaskanci ba tare da ya ga wani aibu ba a cikin halittar sama kuma haka ganinka zai dawo yana gajiyayye ba tare da ya ga komai ba walaqad zayyana as samaaa ad-dunya bi bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir tabbas mun ƙawata saman da tafi kusa da ƙasa ta hanyar sanya mata taurari masu haske kuma muka sanya waɗannan taurari suka zamo masu ɗauke da wuta ana jifar shaidanu masu satar ji da su sai su ƙone su kuma a lahira mun tanadar musu wuta mai ruruwa وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير waɗanda suka kafirce wa Ubangijinsu a ranar alkiyama suna da azaba ta wuta wadda aka rura ta kuma makomarsu wadda za su koma cikinta ta yi muni. iza ألقوا sami'u laha لها شهيقا وهي tafur. idan aka wurga su a cikin wutar sai su ji wani sauti mai tsananin muni kuma tana tafarfasa kamar yadda tukunya take tafasa takadu tamayyazu min al كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير ساشنتا ya kusa ya rabe da sashi ya bambanta da shi saboda tsananin fushinta akan duk wanda ya shige ta duk lokacin da aka jefa wasu jama'a daga cikin ma'abota daga cikin kafirai sai mala'ikun da aka wakilta su kula da ita su tambaye su tambaya da tsoratarwa su ce yanzu manzo bai zo muku a duniya yana tsoratar da ku azabar Allah ba qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير sai kafirai su ci haka ne tabbas manzo ya zo mana yana tsoratar da mu azabar Allah amma sai muka karyata shi muka ce masa babu wani wahayi da Allah ya saukar ku manzanni ba kwa kan komai sai bata mai girma da barin gaskiya وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير kafirai suka ce da a ce mun kasance muna ji jin da ake amfana da shi ko muna hankalta hankalin da ake bambance gaskiya da karya da shi da ba mu kasance cikin 'yan wuta ba da mun yi imani da manzanni mun gaskata abin da suka zo da shi mun kasance cikin 'yan aljanna فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير sai suka tabbatar da kafirci ga kansu da kuma ƙaryata manzanni don haka sai suka cancanci shiga wuta tir da ma'abota wuta yayin da Allah ya ambaci siffofin kafirai da sakamakonsu sai ya biyo baya da ambatan siffofin masu imani da sakamakonsu ya ce ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير hakika waɗanda suke jin tsoron Allah yayin da suka kaɗaita suna da gafarar zunubansu kuma suna da lada mai girma shine aljanna. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi sudur ya ku mutane, ku ɓoye maganganunku ko ku bayyana su, duk Allah ya sani, domin shi Allah masanin abin da yake cikin zukatan bayansa ne, babu wani abu da yake ɓuya a gare shi. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير yanzu wanda ya halarci halitta gaba ɗaya a ce bai san sirri ba da ma abin da ya fi sirri ɓoyuwa ba alhali shi ne mai tausasawa ga bayansa masanin al'amuransu babu abin da yake buya a gare shi. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama mai laushi a gare ku don ku zauna a kanta ku yi tafiya a sasanninta ku ci daga arzikin da Allah ya tanadar muku a cikinta shi kaɗai ne zai tashe ku don yin hisabi da ba da sakamako أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور Shin kun amince Allah wanda yake sama ya keta ƙasa a ƙarƙashinku kamar yadda ya keta ta ga ƙaruna bayan ta kasance mai sauƙi don zama a kanta a waye gari tana motsi da ku bayan ta kasance a kafe? أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ko ko kun amince Allah wanda yake sama ya aiko muku da duwatsu daga cikin sama kamar yadda ya aiko su ga mutanen annabi Lut da sannu za ku san gargaɗina da ukubata a lokacin da za ku ga azabata sai dai ba zai yi muku wani amfani ba bayan kun ga azaba. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف na نكير Hakika al'ummomin da suka rigaye waɗannan mushrikai sun ƙaryata sai azabar Allah ta sauka a kansu yayin da suka zarce akan kafircinsu da ƙaretawarsu, to kalli yaya kari ya kasance a kansu حقيقة كارينا يا كسن تيمس أنني أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير shin waɗannan masu ƙaryatawa ba su ga tsuntsu ba ne a saman su suna yin sahu wasu a gefen wasu babu wanda yake rike da su don kada su faɗo ƙasa sai Allah domin shi mai gani ne ga komai babu abin da yake ɓuya a gare shi. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور يا كو كافري باكو da wata runduna da za ta kare ku daga azabar Allah idan ya yi nufin ya azabtar da ku kafirai yaudarar kansu kawai suke yi shaidan ya yaudare su sai suka rudu da shi amman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu بل لجوا في عتو ونفور kuma babu wanda ya isa ya ba ku arziki idan Allah ya hana arziki ya isa gare ku kawai dai kafirai sun ci gaba da kangare wa Allah da girman kai da kin gaskiya أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم yanzu wanda yake tafiya bisa fuskarsa a kifi shine mushriki shine yafi shirya ko kuwa mumini wanda yake tafiya daidai akan tafarki madaidaici قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mashirkai masu karyatawa. Allah ne ya halicce ku ya sanya muku kunnuwan da kuke ji da su da idanuwan da kuke gani da su da zukatan da kuke hankalta da su sai dai kaɗan ne kuke gode wa Allah akan ni'imomin da ya muku قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu karyatawa Allah ne ya yaɗa ku a bayan ƙasa ya barbaza ku a kanta ba wai gumakanku bane waɗanda ba sa halittar komai kuma ga Allah ne kaɗai za a tara ku a ranar alkiyama domin yi muku hisabi da sakayya ba zuwa gumakanku za a tara ku ba don haka ku ji tsoron Allah shi kaɗai ku bauta masa shi kaɗai ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين masu ta tashin alkiyama waɗanda suke ganin ba zai yiwu ba suna cewa yaushe ne wannan alkawari da kake yi mana ya kai muhammad kai da sahabbanka zai kasance in dai har da gaske kuke yi na cewa zai zo قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين ya kai wannan manzo ka ce masu sanin lokacin tashin alkiyama yana wajen Allah ba wanda ya san yaushe ne sai shi ni kaɗai mai gargaɗi ne gare ku gargaɗi ne. bayyananne. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي bihi ta تدعون yayin da alkawari ya cika suka ga azaba kusa da su a ranar tashin alkiyama sai fuskokin kafirai suka canza suka yi baƙi kuma za a ce masu wannan shine abin da kuke nema a duniya kuna nema a gaggauto shi قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم' ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai masu karyatawa kana mai yi musu inkari cewa ku bani labari mana idan Allah ya karɓi rayuwarku waɗanda suke tare da ni daga muminai su ma suka mutu to wane ne zai tsayyatar da kafirai daga azaba mai raɗaɗi babu wanda zai tsayyatar da su قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai cewa wanda zai iya tseratar da su daga azaba mai raɗaɗi shine Allah mai rahama wanda yake kiran su zuwa bauta masa shi kadai don haka mun yi imani da shi kuma shi kadai muka dogara da shi a cikin al'amuranmu to da sannu babu makawa za ku san wanda yake cikin bata bayyananne da wanda yake kan tafarki madaidaici قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗannan mushrikai cewa ku bani labari mana idan ruwan da kuke shayewa ya gari ya shige cikin ƙasa ba za ku iya isa gare shi ba to wane ne zai zo muku da ruwa mai yawa mai gudana babu kowa sai Allah